a lokacin da take miƙe kayayyakin karatu ga makarantar gwamnati. Shugaban ƙungiyar iyayen ɗalibai Andre Fatima ta ce, kayayyakin za su taimaka wajen bunƙasa ɓangaren koyarwa da kuma ƙarawa ɗalibai ƙwarin gwiwa, musamman wajen gudanar da jarabawar akan darussan ilimin samun magunguna da bil'adama da kuma dabbobi. Muna so mu kira eh, duk sauran private schools su ma su yi yadda mu muna yi su taimakai juna su taimakai mutane mutane ne kamar su ba cewa sun su ne kada su zo su shiga cikin eh, private schools. kwamishinan ilimi na jihar kaduna audu nok wanda ya samu wakilcin daraktan a ma'aikatar kimiyya da fasaha ya bayyana wannan yunkuri a matsayin wanda zai taimaka wa ɗalibai a ɓangaren koyarwa da kuma koyo sannan kuma ya buƙaci masu ruwa da tsaki da su taimaka da abin da suke da shi domin bunƙasa ilimi a jihar kaduna maƙotansu 'yan uwa irinsu shugabannin iyayen yara shugabannin makarantu na masu zaman kansu da shauransu da sauran al'umma da suka shafi ba da ilimin jihar kaduna sun kawo gudunmansu mun haɗu tabbatar cewa ilimi ya inganta jihar kaduna wasu daga cikin ɗaliban da kuma malamai sun nuna gamsuwarsu da yadda yunkurin sannan kuma sun yi alkawarin za su yi amfani da shi yadda ya kamata zai taimaka ma ɗalibai a karatunsu mun gode gaskiya allah sa albarka kuma muna kiran sauran makarantu da don Allah mu mai da hankali mu. Shugaban kungiyar ya yi kira ga sauran makarantu da su bayar da tasu gudunmawar domin makarantar gwamnati su kasance waje koyo mai kyau. Ƙarshen rahoton kenan. Khadija Abubakar labarin Liberty.